amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu dama muka dawo cikin wayannan darussa na littafin tazayyinul waraqat littafin Sheikh Abdullahi ibn Fodiyo da Allah bi rahmatihi darasin mu da ya gabata na bakwai dake wannan shine na takwas eh, idan ba manta ba muna bayani game da sarakunan mamlakatul gobir wa'inda shehu usmanu dan fudi yayi zamani da su mm, satin da ya gabata mu yi maganar bawa jangurzo da kyakkyawar alakar da ke tsakaninsa da mujaddadi wanda ya mulki gobir ko kuma ya zama sarkin gobir a shekara dubu ya ci gaba da zama wannan basaraki har zuwa shekara dubu ya shekara takwas Allah ya karɓi rayuwansa. Dan uwansa Yakubu ya karɓa shekara hudu shekarar da shi bawa jangur zuyarra su nan ya ci gaba da zama sarkin gobir har zuwa shekara dubu dubu da da tamanin takwas daidai haka ɗan uwansa na fata ya karɓa wanda shi kuma ɗan uwansa na fata shi wato wancan yakubu da shi da bawa jangurzo an samu kyakkyawar alaka tsakaninsa da mujaddidi kamar yadda ya gabata amma ɗan uwan nasu na fata da ya karɓa shi kuma an samu kyakkya wato alaka wadda take bata da kyau tsakanin sa da mujaddadi ya kulla fada da jayayya sa da mujaddadi wanda ya karbi mulki shekara tun shekarar da dan uwan nasu Yakubu ya rasu shekara 1800 zuwa shekara 1802 wanda ya shekara biyu ne kawai yana matsayin sarkin Gobir to sai dan Yunfa ya karba wanda shi dan Yunfa shi ko ya bi sawun baban nasa a wajen fada da mujaddadi waton Eh, shi ko ya karba a wannan shekarar da babansa na fatiyar rasu shekara dubu ɗaya da ɗari takwas da biyu zuwa shekara dubu ɗaya da ɗari takwas da takwas kaga shi ya shekara shida kenan to muna cikin bayanin wannan ɗan na fata wato yunfa kenan sai lokaci muna halinsa wanda shi yunfa shi ne ƙarshen sarakunan gobir a wannan lokacin daular gobir ta faɗi karkashin. jagorancin wato daular musulunci ta mujaddadi a wannan yunfa mu ambaci inda inda yake kulla sharruka ga mujaddadi mu ambaci kullin sharrin da yayi a satin da ya gabata na gina rijiya bai samu nasara ba domin shehu ya fada Allah bai ya kare shi ya mu ambaci bindiga da ya dauko ya harbi shehu Allah bai kaddara bindiga ta tashi ba ko da yake wannan ruwaya Eh, tar suna ganin cewa ta harbin bindiga to ba shi ne ya yi wannan ba babansa na fata shi ya yi wannan amma shi rijiya ce kawai ya gina to daga cikin abubuwan da ya aikata inda ba sa da kyau game da mujaddadi akwai kulla fada tsakaninsa da mujaddadi kuma ya fito da wasu hanyoyi na kulla wannan fadar daga cikinsu ya je gimbana ƙasar kebi lokacin da abdulsalam shine jagoran mutanen shehu a can kasar kebi ya ji ya same su a ƙauyensu ya tura sojojinsa ba shi ya je ba amma ya tura sojojinsa da sarakuna wayanda suke yan goyon bayansa da niyyar idan ba su tarbe su ba to ya samu damar da cewa wayannan mutanen ba sa masa goyon ba suna wa shehu goyon baya ne domin ya yaƙe su to kuma an samu kisoshi dai game da wannan ya je kuma ya an dawo an gaya mai ba su tarbe su ba wannan yasa ya shirya ce to zai je ya yaƙe su saboda suna walakanta shi amma suna biyayya ga shi to idan ya yaƙi wayannan mutanen da ke goyon bayan mujaddadi mutane Abdulsalam da ke gimbana to kaga yanzu ya shirya yaƙi kenan kai tsaye da mujaddadi domin ya fara yaƙin mutanensa wannan tasa ya tura yake a kamo mai wayannan mutanen da sarakunan su aka je aka kamo su an biyo da su hanya za a kai su kasar gobir sai shehu mujaddadi ya tarbe su ya ji labari ya tarbe su ya ce ma sojojin shi sarki yunfa maza su saki wa'annan mutane kuma suka yi masa biyayya suka saki wannan ta sa yake to lalle yanzu ba abun da ya kamata sai ya zo ya yaki shehu tun daga abun da shehu ya yi masa ya dai ka mutane duk ya ladabta su ga shehu ya sa an sake su dama kuma rashin mutumci suka yi mishi yasa ce a kamo su ladabta su domin ya tura sarakuna kuma sun ki tarbo wa'annan sarakunan sun ki girmama su to kaga ya nuna kenan ya kamata a ladabtar da su to ya sa an kamo su don a ladabtar da su kuma gashi shehu ya tarbe su ya ce a sake su kuma an sake su to kaga yanzu ya samu damar da zai yaka to yanzu nan sai a ga kamar shi ke da gaskiya dama shi abin da ya shirya kenan kamar a ga eh, yana da gaskiya yana da damar da da da zai yi wannan to shi shine shirin shirin da ya shirya to daga nan sai fice to Shehu Usmanu ina baka umurni ka fita cikin wannan kasar tawa domin ko da ba ai kasar gobirci saboda ka fita na baka umurni ka fita amma kuma da sharadin kai kadai zaka fita daga kai sai iyalinka sai ƴaƴanka sai matan ƴaƴanka da matanka su kadai za su fita amma cikin jama'arka ka kowa ya bi ka shehu Usmanu sai mai mai da amsa cewa to ni dai kasa dai tunda kace in fita kasar ka zan fita domin inna abdullahi wasiya kasa Allah tana da yawa in kace in fita kasar ka zan fita ko ta kasar da ta Allah ce zan je can amma cewar da kai ni kadai to bana iya cewa ni kadai ni dai zan fita amma sauran mutane na wa'anda ke tare da ni wanda ya ga dama zai be ni ba hana masa wanda yake zai zauna kasar ka ba hana masa saboda wanda ya ga dama ya zauna kasar ka wanda ya ga dama kuma ya bi ni ban hana masa in kana iya hanawa wannan tarihi gari ka sai ka hana amma ni ban hanawa ban hana ma kowa abin da ke so amma ni dai umurni da ka bani in fita to zan fita to shine shehu mujaddadi ya tashi zai tafi ya shirya gaba ɗaya zai fita to sai ya fahimci wannan amsar da Shehu usmanu ya bashi akwai haɗari kwai da gaske domin Shehu usmanu bai tashi ya bar wannan kasar sai zan ɗalibai ba su bi shi ba kuma shi bai iya hana ma wa'annan ɗaliban kuma idan ɗaliban nan suka tashi suka bi Shehu Usman suka bar ƙasarsa gaba ɗaya suka koma ƙasar Kebbi domin ƙasar Kebbi suka yi niyya su koma gudu gudu wannan lokacin tana karkashin yin Kebbi ce wannan gudu wadda abballe yanzu to ce yi niyyar ya koma to idan suka koma a can to tabbata za a kwashe mai mutane gaba ɗaya kenan saboda mutanen sa da ke tare da Shehu Usman suna da yawa kuri da gaske to sai ga bai wannan ba ta yi kuma bai iya hana musu to shi su sai sake rubuta takarda zuwa ga mujaddadi ko don makirci ne ko don wannan yake masa na yadda ka ci gaba da zama hukuncin da ni yanki ni ce ka fita ƙasa ta to na janye wannan hukuncin shi Usman ya sake rubuta masa a'a ai alƙalami ya riga ya bushe ka riga ka ce in bar ma ƙasa kuma na riga na shirya zan bar ma ƙasa saboda ka zama saboda shi shofi ko abin da ya hanga a wannan lokacin idan ya yadda da wannan zaman da yake zai zauna to za a ci gaba da zama irin wancan zaman na zaman rashin kwanciyar hankali manja da doya wato zaman da babu kwanciyar hankali kuma ba mamaki ya yi amfani da wannan damar ya zo ya yaƙe shi ki nasara a kansa sa, mutanensa to tunna ya ga takonsa to tunna goma ma ya bar ƙasar gaba ɗaya saboda ya riga ya shirya zai bar ƙasa saboda ka yanzu babu matun fasawa ko da yake shi eh, sarkin ya nuna nadama ya ce ya janye wannan hukuncin to shi Usman bai da wannan janye wannan hukuncin ba ya ce shi ne zai tafi sa kuma duk wanda ke son biye sai bi shi wanda ke son zama wannan kasar ta gobe to ya zauna kai ta sama kasar kebi wadda a gudu a wannan lokaci ta sama gudu kenan ya je yayi hijira a wannan lokacin da shi da jama'arsa shekarar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1218 wannan lokacin ne ya hijira kuma mutane suka bi shi mutane sa suka bi shi da dama to da ya ga mutane suka bi shi cikin wata biyu sai da aka samu adadi mai yawa sai da ya zama kasar gobir tara mai kamar babu kowa duk an an bi shehu to wannan ta sa sai ga lalle lalle za a kai ga za a bashi shi kadai to shine sai kuma ya sake cewa to yanzu ya hana tafiya duk wanda kasan yake zai tashi ya je wajen shehu to ya hana to daga nan kuma da ya rinka turo nashi sojoji da ƴan sandansa da wane ne duk wanda ya kama hanya zai hijira sai su kama shi su ko su kashe su kwace dukiyarsa ko su kwace mai dukiyarsa su hana mai hijira to daga nan dai aka kama wa'annan abubuwan da ba sa da kyau dai yana tattare mutanen da ke hijira zuwa ga Shehu Usmanu bayan an yi wata biyu ana hijira kai har ta kai ma da ya ga abun da hana su bai iyawa domin kasar tana da fadi in ya tar wannan hanya sai su bi wannan hanya kuma gashi bai faɗaka da wannan ba sai da aka yi wata biyu cikin wata biyu din nan wayanda suka yi hijira suka koma can tare da Shehu Usman to suna yawar da yana iya su zama masa hadari idan yana cutata ma wayanda da ke bukatar komawa a can to wannan yasa sai yake to yanzu zai fito da wani tsari wanda kuma yana yiwa kila yake nasara anan sai sake rubuta takarda a rubuce ya aika mu mujaddadi yake mujaddadi ina buƙatar ka yi haƙuri ka taso ka dawo ƙasata inda ka tashi yanzu na janye duk wannan abun ka dawo to da ya rubuta ma shehu mujaddadi wannan sai shehu mujaddadi sai ya ga takardarsa sai ya ɗauko takarda shi ma da biro sai ya rubutu sai ya aiko masa ya aiko mai da buƙatoci wa'inda sun kai buƙata guda hudu na farko dai wato yake to ina buƙatar ka tuban ma Allah ka koma addinin gaskiya domin addinin sa addinin gargajiya ne wanda ke ɗauke da bori da shirka yace to ina son matsayinka na basaraki mu idan muka dawo a nan kaga muna kira zuwa ga addini ingantacce addini lafiya addini addinin sunnan manzon Allah addinin tauhidi to kai ma ka koma haka kaza ahli sunna mai tauhidi sharadi na farko kenan da zai sa in taso daga can in dawo na biyu kai adalci ka zama shugaba adili ba a zalumi, ba mai ke amana wa'anda kake jagoranta sharadi na uku dukkan mutane na wa'anda ka kwace ma dukiya lokacin da suke son su yi hijira su dawo na da wa'anda ka kama tun kami ma in yi hijira ka kwace musu dukiya ka kwace musu kyan gonaki ka kwace musu kyan dabobin su ka cuce su to duka da musu da kayansu. na hudu akwai wa'anda ke kurkukun ka ka tsare su to ka sake su to kaga wayannan bukatocin guda hudu sai shehu ya aiko mai su yace in ka cika su to zan dawo kasar ka sai mu ci gaba da zama da aka zo aka karanta mai wannan littafi gaban sa wato wannan takarda da shehu ya rubutu aka karanta ta a gaban sarki Yunfa to sai malamai na cewa malaman tarihi a wannan lokacin da aka zo ana karanta wannan takardar a gaban sa an ce wani malami aka ba ya karanta kuma wannan malami yana daga cikin makiyan mujaddadi kuma yana daga cikin masu ra'ayi masu sun kada ma a ce shehu ya dawo abin da ake yake so kawai shi na fata a yunfa ya shirya yaƙi na musamman a je a yaƙi shehu saboda kada aka bashi tunda shi shehu ya rubuta takarda ne da harshen larabci shi ko yunfa bai san harshen larabci ba to sai aka ce wannan malami ya tashi ya karanta wannan takardar ya fassara mai malami ya tashi sai ya karanta gaban sarki lokacin da yake karantawa sai ya bata bi ma'ana sai ya canza abunda wayan abubuwan da shehu ya rubutu sai ya canza sai ya faɗi maganganun da ke iya hargitsa sarkin zuwa ga yayyaki shehu don shi bukatar su kenan daga maimakon ya faɗi ne abun da shehu ya rubuto ya fassara ka bai wa wannan ba sarake ka ba wannan shine daga cikin abubuwan da sarakuna ya kamata su rinka kulawa kenan domin eh, duk lokacin da kake ba sarake ko kake dan siyasa shugaba to kila yana yiwa waɗanda ke tare da kai akwai waɗanda ke da wata manufa to wannan manufar za ta sa su rinka ingiza ka har su kai ka arami su yesuwa to wannan malamin su yi ingiza wannan basarakin domin ya faɗi maganganu ya ce ya ce abinda takardar ta kunsa walakanci ne kaskanci ne ga sarkin ya faɗi maganganu masu zafi zuwa gare shi ya ce duk ne ya faɗi haka shi ko shehu bai faɗi kan ba to akwai wani babban malami cikin ɗaliban mujaddadi a wannan majalisar ya jiya ya san wannan ya canza ya san ba shi ne shehu ya rubuto ba don ya ji karatun larabci ya ji fasara ya ji fasara daban larabci daban kuma yana cikin ɗaliban shehu kuma yana cikin masoyan shehu cikin wa'yanga da shi shehu ke jawo a cikin a sarki yunfa ke jawo a jikinsa domin su zama masa tsani na yadda zai karya mujaddadi to ya jawo su ɗalibansa kamar yadda muka ambata ɗazu ka'idan nan ta farrik ta su to ɗalibin mujaddadi ne kuma yana cikin masoyan mujaddadi amma sarki ya jawo shi a jikinsa to ya ji lalle mu jaddadi abin da eh, ya rubuto ba shi ne aka karanta gaban sarki yunfa ba to amma kuma ya kasa cewa komi bai iya magana saboda ka san da cewa wani lokaci akwai lokacin da malami ke zama gaban dan siyasa ko gaban basaraki amma kuma akwai abubuwan da ake bai iya magana don tsoro da yi wa'annan malaman zaman su gaban fada baya da wani amfani inda ya zan kana tsoro ne baka iya gaya masa gaskiya to bai da wani amfani zaman ka anan bai da amfani zama malami a gaban basaraki ko gaban sarki shine idan ka gaya kuskure ka gaya masa gaskiya ka za su bisa ga hanyar da za ta amfani shi ta amfani al'umma ba wai ka zama kai duk inda ka ga yayi to can ne eh, don eh, eh, ya zan kai tsoro ne kake inda ka ga yake so to kai ma can kake so inda baya so baka so to wannan baka zama malamin gaskiya baka zama malamin Allah ba to wannan shi yasa hakan ta faru ya kasa cewa komi to haka dai aka karanta wannan takardar ba wani fa'ida to daga nan sai shi sarkin sai hargitsa dada ya ji tsoro wato ya hargitsa ya hasala so daga nan sai yake cewa wato yanzu ba abin da ya kamata sai a je a yaki shehu kuma yin nemi shawarar wa'anda ke majalisar tasa duka suka yi da cewa eh lalle kawai ba abin da ya kamata a je a yaki shehu saboda shi dai sarki shi a daidai shi ko shehu usman ba daidai yake ba wayannan miyagun malamai sai suka ba shi wannan fatawar to wannan yasa sai ya yadda ah, suka aza shi cewa shi addidai shehu usman an hodiyo makarici ne ba daidai yake ba sauraka sai suka ce kawai abin da ya kamata ka yaƙe shi kawai to shi kenan kuma sai suka hargitsa shi kuma suka hasalattar da shi kuma ya yadda da wannan shawarar da suka ba shi. sauraka daga nan sai niyyar kawai zai je ya yaƙi shehu ya gama da shehu gaba ɗaya ya aika masarakuna domin su kama masa sarakunan da ke ƙarƙashinsa wayanda ke wannan kasar har ma wayanda an nesa wayanda wannan lokacin duba su kai shi karhi ba Misali, sarkin zazzab ya aika masa sarkin katsina an aika masa sarkin kano ya aika masa sarakunan da ke karkashin kasar gobe da kasar katsina da kasar kano da kasar zamfara da ƙasar kaduna zariya kenan duka ya aika musu yana ce musu duk wani bafulatinin da ke kasarsu su kama shi kawai su kashe saboda jama'a shehu mujaddadi ne duk wani wanda ba bafulatini ne ba amma ya yi da shehu usmanu a kama a kashe a kwace dukiya ta daga nan bayan wannan kuma su turo mai da sojoji masu ɗimbin yawa zai amfani da wa'annan sojojin ya hada da nashi zai je gudu domin ya yaki shi shehun amma a fara kashe wa'annan fulani da ke wa'annan wannan yankin yankin Kano yankin Zaria yankin Katsina yankin Zamfara da duka har har Kebbi ya aika musu sai ya zama sun karbi wannan dawar har eh, Niger ya aika domin ya aika makonni wasu ce har ma ya aika ma duk su aiko masa da sojoji zai je ya yaki Shehu Usman a gudu sannan kuma a kakkashe duk magoyan Shehu Usman Fulani da ke wannan kasar bayan su kuma da wasu waɗanda ba fulani ne ba amma sun yi da da'awar shehu to duk a kashe kuma a kwace dukiyarsu wannan shine abin da yunfa ya zartar to shi kenan sai kuma suka turo masa waɗannan mutanen nasa to shine sun shirya yaƙi, aka je a can gudu domin a gama da shehu usmanu dan fodiyo kuma a gama da mutanensa a gaba ɗaya a duk inda suke to da aka yi wannan suka aka turo kuma an turo masa wayannan sarakunan duk sun turo masa sun turo masa sojoji kuma sun ci gaba da kama mutanen mujaddadi suna kashewa fulani da kuma waɗanda suke magoyan bayan shi Usman dan Hodiyo ne a can da aka je wajen wannan yakin da aka hadu a wani gurin da ake ce Kutu wanda ke cikin karamar hukumar mulki ta balle a hali yanzu ba su sha da dadi ba domin yunfan da kai ne ya je wannan yakin kuma irin alfaharin da yayi da irin tanadin da ya yi da yana ganin kai ya gama da shi a wani lokacin to sai Allah bai bashi nasara ba Allah ya ba shi Usman nasara a kansa ya gudu da ƙed da ƙed ya tsira ba kashe shi ba Abdullahi Gundu zai gaya muna a nan gaba famana ahu min al-maut mutahi ta'alluquhu ala arq jiyadi abun da ya hana mu kashe shi in inji Abdullahi Gundu a ranar wato riƙe riƙe lezar doki shi hana domin da aka fatattake jama'a su aka karkashe su diwa wasu suka gudu aka cin masa shi ma kansu shi basarakin shi yunfa an kai ga gab da za a kashe shi doki ne ya gudo da shi ana biye da dokin sirgi ya faɗi shi ko zai faɗo sai ya riƙe lezar doki wannan dokin da haka ya gudo da shi har ya tsira da shi da raunuka ya dawo ya ci gaba da jinya raunuka ya warke to kaga wannan shi ne ya hana a kashe shi a wannan yakin amma dai a takaice kaga ya je yakin amma dai bai ci nasara ba to wannan shine takaice takaitaccen bayani game da daular gobir a wannan lokacin a wannan lokacin har yanzu daular ba a ƙari da ita ba sun je dai ba su ciwo nasara ba amma dai wannan rashin cin nasarar da suka yi ya sa mu jaddadi mutane sun fara imani da shi da yawa saboda ana ganin irin sarkin gobir a wannan lokacin ya yaƙe ka kana a wannan gari na gudu ya yaƙe ka kuma bai kasa cin nasara a kanka to lalle al'amarinka ya girma to wannan sa sai mutane suka kama shigowa cikin addinin musulunci wanda yayi daidai da irin lokacin da aka yakin bazar zamani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ana wannan yakin aka fatattaki qurayshawa da arnan makka manzo Allah ki nasara a kansu to sai ga mutane suna shigowa cikin addinin musulunci ana ƙara wannan aka zo aka yi fatahu makka shine qur'ani ke cewa idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba idan nasara Allah ta zo zaka ga mutane suna zuwa suna shiga addinin musulunci jama'a jama'a to yadda kaga an yi haka a zamanin manzo Allah haka aka yi a wannan kasar ana wannan yakin na kutu da sarkin gobir yaje je yakin shehu bai samu nasara ba aka samu nasara a kansa da shi da sojojinsa to sai ga mutane suna shiga cikin addinin musulunci suna shiga tare da mujaddadi suna shiga cikin sunnan manzo Allah suna shiga cikin masu tauhidi jama'a jama'a jama'a jama'a ha aka yi karfi har ya zama yanzu ba sa iya yakin mujaddadi ba sa iya yakin jama'ar mujaddadi sai dai shi mujaddidi ya kawo musu hari su ba sa iya zuwa su kai hari saboda an raunana su to wannan shine mataki na farko na karyewar daular gobir a wannan lokacin na abdullahi gundu yake cewa ka samu yi bayani cewa eh, shi usmanu yanzu sun je sun samu alaka tsakanin su da sarki bawa kuma wannan alaka ta yi karfi har ya zama yanzu wanda bai zin tsoron Allah to zai ji tsoron shehu saboda shehu yanzu ya samu alaka tsakaninsa da bawa jangurzo Allah ji kansu da rahama to wannan ta sa yake cewa sai wannan saduwar da yi da sarakunan to sai ya zama ya amfani mu yake cewa to daga nan kuma ila anin taqalna ila biladi zamfara har mun ka ciranta muka je garuruwan zamfara li du'a aliha domin mu kira mutanen zamfara ila dini zuwa ga addini su ma kansu yadda suka je jihar kebi. suka kira mutane zuwa ga addinin Allah a jihar Kebbi yanzu kuma sai suka ce to bar su mai da hankali a Zamfara kuma sai suka je yankin Zamfara wajen kira don kaga cewa mujaddadi bai zauna ba mujaddadi da'awa ya kama ba kama hannun yaro wajen kira zuwa ga addinin Allah to haka ya kama ya je Zamfara da ya je Zamfara kuma sai Abdullahi Gundu yake ce muna fa qamna fiha nahwa khamsati a awan muka zauna a can ƙasar zamfara muna kira zuwa ga addini musulunci tsawon shekara biyar kaga wannan da'awa ce mai ƙarfi wanda aka fita tare da jama'a shehu almajiransa ɗalibansa aka ɗunguma aka shiga zamfara ya kaji can sai a yi noma yan kai noma a samu abin da ake ci dama tun nan gida an ji da ɗan guzuri a yi noma inda aka duk zauna wa'azi ne ake a karantar da al'umma a karantar da mutanen kauye kaza a je kauye kaza a yi wa'azi a je wancan kauye a yi wa'azi haka a rarraba malamai wannan ya je can a yi wa'azi ana ta da'awa ana ta karantarwa a ƙasa ina a ƙasar zamfara har tsawon shekara biyar ba su dawo ba suna can suna dawa shekara biyar wakat biladan galaba ala ahli hal jahalu kuma ƙasar zamfara a wannan lokaci garuruwa ne wa'anda jahilci ya mawa yawa lam ya shimma galibu aliha a ra'ihatul islam galibin mazauna kasar zamfara a wannan lokaci yankin zamfara a wannan lokaci galibinsu ko ma kanshi musulunci ba su ji ba galibinsu arna ne tsagorar ba su taba dandanon musulunci ma ba wa kanu ya atuna ila majalisin sheikh sai su zo majalisar shehu mujaddadi a wannan lokacin tunda kaga su jahilai ne ba ma jahilai ba wasu ma arna ne da yawan su ma arna ne to sai su zo majalisar shehu yana karantarwa inda yake wa'azi na ma sa'in suna cakure da maza da mata su don musu san wata doka da za ta raba su da mata su tare saki da mazan su da matan su fa yufarriquhum wa yu'allimuhum anna al ikhtilad haramun sai shehu ya zuyi rarraba su sai ya gaya musu cewa to wannan haduwar fa haramun ne baiwa ku rinka cuɗanya tsakanin ku da mata ya kamata a raba maza gehe guda mata gehe guda wannan shine karantarwar musulunci to yana gaya musu haka bada allamu qawaid al-islam bayan gaya musu musulunci domin idan mutum yazo yana so ya shiga musulunci to don kaga yana cikin wani aiki na haramun kamar haduwa maza da mata to baka ce baka fara yi mai maganar ya bar haramu a ya shiga musuluncin tukur sai ya shiga musuluncin sannan sai kai masa bayani wancan haramun ne to in suka zo haka sai ya kyale su sai ya ga ya musu cewa Eh, ga ka'idodin musulunci idan mutum zai shiga musulunci zai ce kalmar shahada kuma yadda da Allah Allah ne yadda da Allah ke barwa Allah ke hanawa yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne ya faɗi kalmar la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai gita mai musulunci ne to in yi yadda ya musulunta to sannan sai ke masa to kaga za a yi sallah salloli guda biyar a yini za a yi azumi wata ramadana idan Allah fure ma kuma zaka je aiki haji zaka duk ya faɗa mai rukunin musulunci yana ƙari gaya mai rukunin musulunci kuma sai ki kuma kaga Allah ya haramta shan giya ba a shan giya Allah ya haramta zina ba a zina haduwa maza da mata bayyuwa ba haramun ne ba haduwa maza su koma gehe mata su koma gehe to kaga sai karantar da su wannan yanzu wanda da ba su sani ba to haka mu gidi da yake rahimahullah an allamu qawaid al-islam bayan ga musu kaidodin musulunci wa kana babu shayatinil insi yafshuna to kuma dukkan wani malami mai wazi to ba za a rasa miyagun malamai da miyagun shedannu ba wayanda ke kokarin yada abun da ba haka abun yake ba wanda yadda abun yake ba haka yake ba sai su je su yada da'awar karkace to yadda Shehu Usman tuna kaga yanzu wayannan mutane suna zuwa ba sa da sanin cewa ba a haɗuwa maza da mata suna zuwa tare da mazansu da matansu duri guda to daga nan sai shedanu su sai su rinka yadawa taɓe ai kaga mu mujaddadi in yana wa'azi to da maza da mata ake haɗuwa guri guda an kaji ana ta yi yadawa to daga nan aka rinka jifar shi Usman cewa shi majalisarsa a wurin wa'azinsa da maza da mata ne ake haɗuwa cakude to kaga sai suka ɗauka haramun ne a ce to duna a musulunci an san haramun ne saboda ka shi ko yanzu yana kira zuwa garin musulunci kuma suna haduwa saboda ka sai suka ce to ai ana haduwa saboda ka an ka rinka yada wannan aka bata da'awarsa ta cewa ai da'awa ce wanda ke haduwa da maza da mata a guri daya ha ana cewa wai anna majalisar shekhi mujtama'ur rijali wan nisa wannan majlisar ta shehu mahada ce ta maza da mata wa inda nuzuli na fi makanin minha yusamma daura lokacin da muka sauka a wani wuri cikin kasar eh, zamfar dinin wani wurin da ake ce daura malamai su yi saɓani a ina ne wannan daurar take amma dai magana mafi kyau shine daura wannan wadda zam abin nan wadda a zurmi local government har yanzu an ce garin yana nan to wannan daura ita ce mafi magana mafi inganci kenan to lokacin da muka sauka a wannan garin na daura sai ga wani malami ja ana al-alimul mahiru wani malami ƙwararren malami albarnawi dan borno babarbari ya taso daga can al-musamma bil mustafa wanda ake ce ma al-mustafa al-ma'ruf bi laqabihi guni wanda laqabin sa ana ce masa guni kun san su laqabin su ce idan mutum ya kore karatun Qur'ani sai ce masa guni to daga can ya taso ya ji labarin mu sai biyu mu wa ma'ana al-mahiru eh, wa ma'anahu al-mahiru ma'ana sawi qurare guni ana nufin al-mahir fatalaqana bi abyatin lahu يأمر الشيخ فيها أن يمنع النساء زيارة وعظه فقال في ya zo muna da wasu bututukan da yi domin ya yi muna nasiha cewa abin da ake faɗa musu labarin da ke kai musu a can shehu usman dan hudu yana kokari yana wa'azi amma kuma yana haɗa maza da mata to wannan kuma kuskure ne saboda ka sai muna baitutuka domin wa'azi da nasiha ya kawo muna in abdullahi gundu to da ya kawo muna wayannan baitutukan ga sunan kamar haka za mu ambace su amma da yarda Allah wani sati da ke lokaci yayi ku biyo mu a wani sati da yarda Allah za ku ji wayannan baitutukan da goni Mustapha ya kawo ma mujaddadi domin mu ji abin da suka kunsa mu ji kuma raddin da shi shi Usman yi masa abuna makaranta didi Allah shi bada lada kuskure kuma Allah shi ya himuna wasu biyanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk